Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Ibrahim na jirgi, ni lauya ne mai zaman kansa kuma ina ɗaya daga cikin lauyoyin da suka kare yaran da aka kama a kan maganan zanga-zangan da aka yi. Yau da abin da ya wakana a kotu shine kamar da mai girma shugaban ƙasa ya saurari koke-koken mutane taushe ya turo ministan shari'a akan maganan da cewa a zo a saki yara to shi kuma ministan shari'a ya turo ainihin wato darakta wanda yake da bangaren tafiyar da shari'a kan cewa ya zo su yi abubuwan wato matakan da ya kamata a bi wajen janye karan da kuma sannan a saki yara kuma kotu ta zartar da wannan hukunci yanzu haka dai kotu ta saki yara yaran ɗin za a koma da su kowanne za a koma da shi jihohinsa a je a miƙa ma iyayensu kuma a nan zan so in yi godiya da shi shugaban ƙasa da ya saurari koke-koken mutane dama haka ake son shugaba ya kasance da dinga sauraron koke-koken mutane kuma haka ɗin da yi muna roƙon allah allah ta shi riko allah ya kare shi ya kare mulkinsa ko da ke dai ban faɗa ainihin lauyan da ya yi jagorancin sauran lauyoyi shine femi falana shi ma dan da ya zo da mu duka allah ba kowa ladan aikin da ya yi